وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما يكتمون kuma don Allah ya bayyana munafukai waɗanda aka ce da su ku yi yaƙi saboda Allah ko ku zo ku kare al'ummar musulmai ta hanyar ƙarawa musulmai yawa sai suka ce da mun san yaƙi zai kasance da mun bi ku, sai dai mu ba mu san cewa yaƙi zai faru a tsakaninku da mutanen ba. Tabbas su a wannan lokacin sun fi kusa da abin da yake nuna kafircinsu fiye da abin da yake nuna imaninsu, suna faɗa da bakinsu saɓanin da yake cikin zukatansu. Allah yana sane da abin da suke ɓoyewa a zukatansu kuma zai musu uquba a kan shi.